Assalamu alaikum Suna na Nasiru Bala Bungudu limamin masallacin Juma'a na Salih Ibn Abdulaziz a garin Bungudu. Wannan cuta ta corona gaskiya ce, da haka mu yi ƙoƙarin kare rayuwarmu, mu yi amfani da shawarwarin da masanan kiwon lafiya za su bayar a kan wannan cuta. Har ila yau mu yi haƙuri killace kanmu a gidajenmu tunda dai an gano cutar tana yaɗuwa ne yayin da mutane suke cuɗanya da juna. Musulunci ya amince da da a dakatar da sallar jam'i sai Allah ya sauwaƙe mana wannan annobar game da sallar tarawihi kuma a cikin watan Ramadan mutane su zauna su yi tare da iyalansu a cikin gidajensu masana kiwon lafiya sun ba da shawarar mu daina musafaha da rungumar juna Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.